sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. kuwa za ta bazzana a karo ka irin wanda ta so bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a wahar kana gano ka kammala wannan al'amarin. in ka duba garin Kano ga wani nan ana ce ya isiya karabi eh. to shi ma ni ne wanda ba zai taba ba wani zobe na je na kai masa sai dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. sana shi kuma kuna da MTN eh dan ubanka shege dan iska dan ubanka in aljannu ne har kai ka ce baka san inda nake ba Jama'a salamu alaikum. A yau dai za mu koma ne ga batun wasu 'yan damfara da suka addabi jama'a da sunan waisu aljannu ne domin su raba su da dukiyoyinsu. A shekarun da suka shige mun gabatar da wasu irin waɗannan 'yan damfara da suka nemi cutar wani bawan Allah mai suna Biliya a Sakkwato. kuma da alamar cewa wannan abu ya taimaka wajen nuna wa duniya cewar duk masu irin wannan kira a waya suna cewa su aljanu ne to makaryata ne 'yan damfara. Kafin mu je ga jin wani bawan Allah wanda ya kwafa bakin wani ɗan damfara da bisa dukkan alamu na cikin waɗanda suka nemi yin damfara biliya a sakkwata shekarun baya, bari mu faro da jin yadda wannan ɗan damfara yake kare muryarsa da farko a ya ce shi sarkin fadan sarki aljannu ne, sannan sai ya sake sauya murya a daman cewa shine sarkin aljannu daga baya kuma har ma yakan ce shine ɗaya sarkin aljannun. A lura da cewa a duk bayanin suna neman mutum ne da kada ya bari kowa ya san abin da yake ciki wai har sai bayan sun ba shi dukiya mai yawa ko kuma dai a zahiri sai bayan sun raba shi da dukiyarsa. Ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. Eh insha Allah da abin da za ka tashi da shi gobe. To abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. Ka zamanto kuma mai bin ubani da biyayya. kuma ba mun neme ka ta wannan bane domin a ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka ji ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ana lafiya alhamdulillah Togwadiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu danka a gare ka. Amma duk abin da ka sani a duniya Ubangiji ya ce wa da kullu shay'in adam. Ubangiji ya ce ya ma kowane lokaci. kamar nan da ka sani ubangiji ya sharaɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi abin da nake so na gaba ma in allah ya kai mu gobe wato abin san wannan tubabu ko Ko a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke hassan waɗannan masu wannan tubabu. Dokiya za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a zahar, kana gano ka kammala wannan al'amari. To, da sarkin aljanun karya ɗan damfara ya ga alamar duk ƙarairayi da ayoyin da ya ta janyowa ba su biya bukata ba, sai aka ce to ga ɗaya sarkin aljanu nan za ta masa magana domin ta nuna masa cewa masu kuɗin arewa da aka sani irin su Isiyaka Rabi'u, Alhassan Ɗantata, Muhammad Indimi da dai sauransu duk wai ita da kanta ne aka tura ta kai musu dukiyar nan. ta kasa mun zuwa. Insha Allah. Na'am. Bisa ga sun rika ba don komai ba na gaya ma mutum casa'in da tara muke dauka ko? Eh. Ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko? Eh. To ni ƙauna da aminci da take tsakaninmu da kai dole ba a dana baka ka ba sai na ga na shiga cikin al'amuranka na shiga cikin danginka na shiga cikin yan uwanka na shiga cikin abokananka kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. An ka duba garin Kano ga wani nan ana ce mata isiya karabi. Eh. To wannan isiya karabi din shi mu'amala can shi kansa rabi eh. da mahaifina. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. haka ne ga su nan yin da an kaje mai ga su nan sai gidan wani ana sai musu alasawa eh. wannan alasa din cin kafin yara suna tara suna mu'amala da mahaifina ka jawabi na ko Allah yadda wa Allah godiya to a kwanan nan kuma sai waɗannan yan damfara suka shiga hannun wani bawan Allah mai aiki da hankali kuma wanda ya fi su dabara wanda bayan da suka kira shi ya tuna da abin da ya faru a Sokoto sai ya danna abin ɗaukar magana ya sake kiransu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai baban. Ya barka dai. An yi lafiya. Lafiya da. Yawwa dalla. Ya ibada. Alhamdulillah mun gode Ubangiji. Ya kokari. Mun gode Allah. Dama maganar da aka yi na ci wata magana magana da aka yi na ragon ruwa. Aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi. Eh, kai ka ka za ka iya insha Allah zai iya in Allah yadda insha Allah zai iya ka yi alkawari in Allah yadda insha Allah ka san auren jinsi mu duk abinda muka ce duk abinda babu Allah babu manzon Allah kada Allah nuna mana shi gaskiya ne duk abinda babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah kar ka nufe mu da shi lalle kan idan ka auri ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya ubangiji Allah samu dace domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku adama amma yarinya ce aure ku kukan kokari ku ta mata idan da mijinta gaskiya ne lalle kan kuma za mu ta maka ubangiji Allah samu dace darajar manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki to da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauƙaƙa mu wani Allah ce shi zai sauƙaƙa mashi gaskiya ne wanda duk ya ta mu wani tsananta wani ubangiji ya ce shine mai tsananta masa da kansa gaskiya ne ba ka ne ko ba haka ba hasanan da gaskiya ne to Allah ka ba mu ikon kyautata ba amin amin amin amin amin saboda haka abin da zaka bada sadaki dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah ya sa alheri abin da ba bada ke Allah ya sa alheri saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu insha Allah kana da ikon bada ta insha Allah da haka za ka sai wannan abin magana sai mu fansar da shi sai mu ba yara su je su so mana abin da muke su so mana daidai da shi na sadaki to an Allah ya da daga nan zuwa karfe shida eh. za mu gaya maka an kammala daura aure ga yadda za a yi ga yadda za a yi da yadda za a yi da yadda za ka ringa haduwa da matarka ido da eh. ido to da zobe da za mu sa ta baka akwai ta zobe da wasu abubuwa dai wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci ya yi. To to ubangiji Allah sa mu dace. Za ka dinga ganin abin ta gaba gaba ta ka gaba da gaba albarkar manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah. To ubangiji Allah sa mu dace. Saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma. To. sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da. To. Eh. To ta ina za a tura shi? Ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN. To. Eh, za mu ba yara su je su fansar da shi. To, shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. Ye? Eh? Kada shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh? eh, dan ubanka. Shege dan iska. Sarkin aljannu ya ce dan ubanka. Kai ni ka ɗauka fakarai. Ina jinka. Ka mance, ka mance ɗaukar da kuka yi da wani a Sokoto. ina jin ka hirar da kuka yi da wani a sakkwato kai in dan uban ka in aljanni ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana in ɗebi kasar kasar masallaci kasar masallacin uban ka. Mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jin ka in har kai kai aljanin kirki ne in akwai abin da ka iya min kai min wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar da kuke insha Allah asirin ku zai tunu za ku zo hannu yan iska sai gidan iska <laughs> <laughs> A sauraro kun dai ji wai shin aljani ma zai iya ɗaga waya ya kira mutum bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka hmm. sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake ɗan damfara hmm. amma ba aljani ba ne za mu yi muku cikakken bayani a shirin mu na gaba.